An daɗe ana kai ruwa rana a game da matsalolin nema ko sabunta fasbo a ofisoshin hukumar kula da shige da ficen Najeriya da ma ofisoshin jakarancin ƙasar a waje inda 'yan ƙasar da dama ke kokawa akan tsawon lokaci da ake ɗauka wajen samun sabon fasbo ko sabuntawa zargin ma'aikata da rashin gudanar da aiki yadda ya kamata zalunci a wajen aiki da dai sauransu. Matsalolin dai sun ƙara ta'azzara ne daga shekarar da ashirin, inda bidiyoyi kan yanayin da wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasashen Larabawa Amurka Birtaniya Birtaniya, Jamus da dai su ke ciki na rasa aiki da barazanar ta sakeyar su zuwa Najeriya sakamakon rashin iya sabunta fasbo ɗinsu a akan lokaci. Sai dai a watan Mayu, ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce daga ranar ɗaya ga watan Yunin shekarar 2021 ba da fasbo ga 'yan Najeriya zai ɗauke tsawon makonni shida ne kawai. Lamarin da ya ci tara sakamakon yawan adadin 'yan ƙasar da ke neman fasbo ɗin. Gwamnatin Najeriya dai ta ƙaddamar da tsarin fasbon yanar gizo a ƙasar Birtaniya don inganta aikin da ake ke yi kawo ƙarshen masu damfarar 'yan ƙasar da sunan sama masu fasbo da kuma rage wahalar da 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje ke fuskanta kamar yadda minista Rauf Arebe Shola ya bayyana a yayin taron ƙaddamarwan. Enhanced e-passport means enhanced security, enhanced integrity and elimination of sharp practices in passport business administration. We are upgrading every aspect of that process, which means we are eliminating physical contact. We are not starting immediately, but we are reducing it. Sabon tsarin fasban yanar gizo da aka kaddamar yana da inganci da kariya musamman inda ake amfani da lambar shaidar zama ɗan ƙasa wato nin wajen aikin samar da fasbo ɗin da zammar hana masu sace fasbo su amfani da shi kamar yadda mukaddashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Jiri ya bayyana. The enhanced one has more security features. That's why we're graduating from the non-enhanced to enhanced. More security features in view of uh, security challenges are having. We want to take uh, biometric features of Nigerians in and out of the country. These are some of the advantages we have for the enhanced Mataimakin jakadan Najeriya a ƙasar Birtaniya, Ambassador Sani Suleiman ya yi ƙarin bayani akan sabon fasfon yanar gizon. Na farko ina son tabbatar muke da cewar wannan abin da aka gabatar da shi shine na farko a duk duniya bayan gabatarwa da aka yi a can Najeriya. A rana ɗaya muna samun mutane fiye da dubu wanda suke zuwa suke neman a musu passport. To wannan tsarin da aka kawo yana da mahimmanci sosai. A nan za a dinga yi akwai na shekaru goma wanda idan aka yi tabukan da ke ciki zuwa da wajen sittin da hudu ne to kaga in an aka samu wanda ya shekara shekaru goma to zai iya rage ababen da ake fuskanta ta wajen wahaloli da ake fuskanta da cikin kunsu da ake yi sosai dole mana da yan basu kaman tari da goma amma a nan aka gafatar da farko da aka lance amma da hankali da hankali sauran wuraren za su samu. Ahmad Muhammad dan Najeriya mazaunin kasar Birtaniya ne. A gaskiya a lokacin baya yin passport a nan London tana da matuƙar matukan wahala balantana a ce idan kana zaune a wani gari mai nisa sai ka tashi da sassafe ka zo wurin yin passport sannan kuma ka sake komawa mazauninka amma alhamdulillah tunda an kaddamar da passport ɗin da wanda kana gida a akan kwamfuta ka iya ka yi a zaune a wuri ɗaya wannan ci gaba ne mai kyau gwamnatin Najeriya ne ta jaddada kudirinta na inganta tsarin neman fasfo ga 'yan Najeriya yayin da ta kaddamar da sabon fasfo na intanet a ƙasar Birtaniya tare da cewa za a kafa kafa tsarin a ofisoshin jakadancin Najeriya kasashe ƙasashe sama da ɗari nan gaba. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.